Adam. 'Yan uwa matasa barka da warhaka mu da sake saduwa a shirin naku na matasa da kuke saurare daidai a wannan lokacin daga nan studio Kalangu ta kurakiya Arimi tare da Gora ta Fanta Shamsula Fantastic. <laughs> Yau Lahadi 14 ga watan February wanda ya fado daidai da sallar masoya San Valentine <laughs> Gora ya kike. Alhamdulillah Gora. Kin san ni faso <laughs> nake in kare in yi maza maza tahiya ta. Kin san sallah ba a wasa da sallar masoya. Ina. da miki ka zo mu da mu maza mu kare haka ne ai gora yau zancen soyayya ne za mu fara da leko jihar agadez domin jin yadda matasa suka shirya wannan sallar sai kuma cikin takaitaccen rahoton namu inda za mu kawo muku labarin anas mai garge wani matashi mai zane mazaunin dogon dutse daga karshe kuma sai filin wasannin motsa jiki fannin tseren keke. Gwara a jihar Agadez duk da liƙewar wajejen shakatawa da gidajen rawa da hukumomi suka yi a sabilin coronavirus matasa sun ɗauki niyyar raya wannan sallar ta masoya da irin tasu dubaru. Kin shi birni 'yan tasu ba. Ai gora mai ɗaukar rahoton Anise Karim ya tinkare su domin samo muna wannan rahoton. Bari mu saurare shi. Sallar masoya San Valentin a bana matasa za su gudanar da ita a cikin wani sabon yanayi sanadiyar matakin rufe wuraren wasanni da hukumomi suka ɗauka. Matasan agaris na shirye-shiryen wannan sallah cikin tasu fasaha domin kada su rasa gabatar da wannan al'ada ta soyayya kamar yadda wannan matashin ke bayyanawa. Ganin ba wasanni wajen rawa da cin abinci duka an rurrufe su. Ni abin da na yi tunani shi shine akwai wani abokina mai kada gita zan kiraye shi da gitansa a wajen wata kwarekwarar liyafa da zan shirya a gidana a ra'ayin wannan matashiya a wannan lokaci na annobar corona abu mai muhimmanci shine ba da kyauta mafi kyau ga masoyinsa ko ga masoyiyarsa ni wannan shekarar na shirya mu saurayi na babbar kyauta ba tare da mantawa ba da shokola in masoya da na riga na yi odar shi a kowane lokaci shine ke mini kyaututtuka ko ya gayyace ni a wajen cin abinci asibiti ko gidan rawa. Wannan shekarar duk da an rufe wajajen shakatawa sabili da cutar COVID-19 za mu yi shagali yadda muka iya da kyaututtuka iri-iri za mu kuma ɗauki hotuna don mu raya wannan ranar. matasan na fatan kada su sake fuskantar wannan yanayi na kundatawa a lokacin salloli musamman sallar masoya. su ma dai gora matasan garin maraɗi sun shirya ma wannan sallar. da mazansu da matansu ba a bar kowa a baya ba gora wajen neman ma masoyin shi kyautar ita wannan sallar sai ma kin ji a cikin wannan rahoton da muhammad mamman ya turo mana. muhammad nasiru lawali matashin ɗalibi ne a ajin karshe na makarantar lise na ke kokarin samun sa a birge masoyiyarsa san valentin sallar masoya lokaci ne da ya dace a ci nasara kan soyayya. soyayya. Eh, Dangance da sallar masoya, kyauta na tuni tana nan zan yi wa masoyiya ta ba zata ne don ta yi farin ciki. Za mu fita wajen shakatawa. Sallar masoya tana da matuƙar muhimmanci sosai a gare ni. Kamar ranar farin ciki ce saboda za mu kwashe tsawon wuni a tare da masoyata. passé toute la journée ensemble, moi et ma copine. Ko da yake wasu na ganin cewa maza ɗaya ne ke baiwa masoyansu kyauta, Nafisa Yakuba ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen nuna wa mutunanta cewa tana ƙaunarsa. To ina iya cewa a shirye nake, tunda har na sayi kyaututtuka na, na sayi riga, takalma da wasu agogo da turare ma masoyina. Ina yi wa saurayina kyaututtuka, yana son haka kuma yana birge shi. Sallar masoya ce, ya kamata ka gwada ma saurayinka da ka damu da shi, da son gaskiya da kake masa, kuma da son ci gaba tare da shi. a maraɗi domin baiwa masoya damar yin sallah da kyau wasu wurare kamar gidajen cin abinci sun canza ado da abinci tare kuma da tsara wasanni a farashin shiga mai sauki bura yanzu kuma bari mu koma garin gaya zancen matasan unguwar kwara tagi ta garin gaya ne a ranar lahadi da ta gabata sun taru sun gyara babbar hanyar da take ratsa unguwar tasu bayan gyaran hanyar magora sun kuma shuka sabbin itace a cikin filin makarantar da ake ce busado da kuma cikin gidan likitar sai ido ta garin gaya. dai rahoton Fadil Aluna. Tana ɗaya daga cikin manyan hanyoyin anguwar Kwartagi ta birnin Gaya. Manufar gyaran da ake yi mata shine sauƙaƙawa motoci da motuna wajen wucewa a cewar Sani Madugu ɗaya daga cikin matasan. Hanya ce mai tsawon mita 700 da ke cikin unguwar Kwartagi. Mun fito don mu kawo duwatsu da kuma tsakuwa don gyara hanyar. A halin da nake muku magana motoci suna biyar wannan hanya maimakon a lokacin baya. Masu bi kan hanyar sun gamsu da ayyukan da matasan ke gudanarwa. Gaskiya mun ga canji zama wani lokaci da ya huce hanyar nan ba ta yi ta ɓace kwa an jara ma mutane mun gani sun yi kokari mun gode kuma a cikin wannan makon waɗannan matasa sun kuma maye gurbin itatuwan da suka mutu da sabbi don safiyar yau mun bi ta wajen jami'an gandun daji don ɗauko itatuwa mu zo mu shuka su mu maye gurbin waɗanda suka mutu a nan makarantar bosado da kuma cse gayade cse gayade da wani aikin shara da mata anguwa suka gudanar ne aka kawo ƙarshen shagulgulan makon waɗannan matasa. Gora yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu yau rahoton wani matashi dan dogon duci wanda ake ce ma Anas mai garge. Haka ne Gora, karin bayani a cikin wannan rahoton na Abdulaziz da Yuma. Anas mai garge baki mai tsawo kaɗan wanda aka haifa a watan Disambar na 2001 a dogon duci, ɗalibi ne a shekara ta hudu ta makarantar fasaha da al'adu mai suna Efaka da ke dogon duci. Ya fi karfi wajen fasahar zane abinda ya bashi damar rungumar sana'ar zanen. A yau ana buƙatar matashi Anas sosai a garin dogon duci. Na koyi aikin zane-zane ne a makaranta efak sai kuma na je koyon aikin a shago mai gida na mai suna Masega a nan Dogon Dutse. Ina yin adon gida, ina yin kashe da allon tallace-tallace da riguna da kuma zane-zane na kirkira. ta hanyar sana'ar zane matashin na bin bukatun rayuwarsa hasali ma wannan sana'a ta ba shi damar aiwatar da ayyuka da dama a garin dogon duci tare da wannan aikin na bude ɗakin wasa da wajen kallon kwallon kafa na sayi moto don zuwa makaranta gaskiya ina samu a cikin wannan aikin Mamudu Saini Gabai mai lakanin Masega mai horar da Anas a fasahar zane a makarantar IFAC ya yi bayani a kan hazaƙar ɗalibin nasa. Anas ɗalibi ne da yake matukar sha'awar zane-zane. Ni a matsayina na mai gidansa ina damƙa masa waɗansu ayyuka na jama'a kuma suna yabawa da ikinsa. Anas mai garge na da burin buɗe ma'aikatarsa ta kansa da zaran ya mallaki takardar shaidar kammala karatu a ƙarshen wannan shekara ta hakan zai zama mutum na biyu mai zane a garin dogon dutse. Wasan tseren keke na fuskantar matsaloli da dama a jihar Tawa ta cewar masu kula da wannan wasan a jihar rashin kayayyaki ya kawo an fasa wata gasa wacce ya kamata a tara masu yin wannan wasan na kafaɗin jihar. Tasiyar naziru mamman ɗaya daga cikin 'yan kungiyar da ke kula da wannan wasa a jihar tawa ai saboda dukkan matsalolin da jihar ke fuskanta ne aka fasa gasanni da dama a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko da laba